وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير amma idan kun saki matanku wanda aka ɗaura muku aure da su tun kafin ku sadu da su kuma bayan kun yanke musu sadaki ƙayyadadde to wajibi ne a kan ku ku ba su rabin abin da kuka ambata na sadakin sai dai idan sun muku rangwame in matan manya ne masu hankali ko kuma mazajen su ga damar ba su sadakin gaba ɗaya sai ku dinga yi wa juna rangwame a haƙoƙin da suke tsakaninku shi ya fi kusa da tsoron Allah da ɗa'a gare shi kada ku bar yi wa junan ku falala da rangwame a haƙoƙi ya ku mutane haƙiƙa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa ku yi ƙoƙari wajen yin kyakkyawan abu don ku samu lada a wajen Allah.